mutumi na kana jina eh, ina jinka an ce nomba uku ne kai ba a yi maka sha ɗaya ba abin sha ɗaya sosai kai ta hawa ka sauko garanti ne to matsayin ka na dan kwalle nake so in faɗi suna yan kwalle da sauri kamar da na faɗa kai ma ka faɗa eh, zan iya to ci so ne kai ka ce Fabiano ka sani zambaro ta Enes Talus gashi bala gashi Zabi da Zabi Alonso Falanda Torres Falanda Marantas Yakubu Aibe ne man da ya ta hasalba biduka kai gaskiya wanga abu bane yashi. shi ya ba za ka ce ba ba zan iya eh! ka kure ne to <laughs> To assalamu alaikum jama'a kamar yadda kuke gani ga ni ne dai da mutumi na Bature Sulaiman tsohon abto ne wallahi kun gane shi ya yi tafiya da ma ban sai da aka yi ba sai ya dawo mun duba da wannan ina gaya muku ku shirya jama'a wallahi akwai bidiyo ya na nishadi ku dai ku kula ku bi mu ku zama ankare duk sadda muka yi abu ku bibiye mu wannan sule yanzu kenan bature bura uba kun dai tuna ko <laughs> za ku iya tuna ko za ku iya tuna da kyau <laughs> eh, za ku iya tuna sosai eh. suna albajiri da sauran yawa shi ne albajirin nan da ya mun kwace wallahi in ba zai ko in buga bai <laughs> to don haka sabina nan ta ku bi mu ta youtube channel din mai suna Rapson Comedian good bless ezan wata kuma ha ya tsakon tati lowa da fries hello mata kan biyu kuma jama'a but you know kun kudu kun muku this order that the reason why na hada ku da babban Abdu?